وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa mu ta kawo wannan rana ta alhamis wanda yau ita ce ranar 25 ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari yau ita ce ranar hudu ko yauwa yau muna hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci kamar yadda 'yan uwa aka sani a jiya mun tsaya ne aya ta 74 a cikin suratu ali imran a yau insha Allahu ta'ala za mu duba aya ta 75 da 76 eh, wa min ahalil kitabi man in ta'ammanhu bikin tarin أعوذ بالله من الشيطان muka sani a wannan sura mun ji bayanai a baya irin tirka-tirka da ake yi da ahlul kitabi waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan manzon mu annabi muhammad wanda waɗannan aka ce ahlul kitabi a dunkule ana nufin yahudawa da kuma nasara yahudu da nasara yahudawa su ne waɗanda aka ba su attaura mutanen annabi musa kenan su kuma nasara su ne waɗanda aka ba su injila mutanen annabi isa kenan a cikin waɗannan littafai guda biyu babu ko shakka babu wanda allah bai yi bayani ba a kan siffofin manzanmu annabi muhammad cewa bayan wucewan waɗannan annabawa akwai wani annabi da zai zo ya ɗora inda suka tsaya bal ya ma ƙara kan abin da suke a kai aka faɗi siffofinsa aka faɗi sunansa wanda yake bibiya bible na larabci na gaske wanda ka iya samun sa a ƙasashen larabawa akwai sunan manzon mu annabi muhammad kalma da kalma cewa annabin gaba sunansa kenan muhammad haka yake a rubuce haka nan mafi yawa na turanci ana amfani da kalmar comforter duk da sun caccanja duk wannan abin da aka yi ta tirka-tirka da su sun zo ne daga gari daban-daban ba abin da ya kawo su sai don gano shin annabin da ya ce shi annabi ne ya tabbata annabin ne in ya tabbata annabin ne ta wace hanya za mu biyo mu yi faɗa da shi ba don komi ba don kada ya samu ɗaukaka a kanmu bi ma'ana dai hassada kamar yadda nassin alkur'ani ya ce hasadan min inda an fusihim wato wato ya tabbata dai cewa wannan abubuwa da suke hasadan min inda anfusihim wato hasada ce da gudun kada wani gida ya tashi da gudun kada wani mutum ya ɗaga, da gudun kada wani Allah ya fitar da shi wannan alkur'ani ya tabbatar da cewa suna wa manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hasada hakanan suna yi mana hasada kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa ba su taɓa yi muku hassada ba akan wani alkhairi kamar yadda suke muku hassada akan suratul fatiha da Allah ya baku wanda su ba su da shi bi ma'ana ya tabbata dai tsakanin mu da su akwai mai akwai hasada akwai ainihin kyashi to wannan hasada ta bayu zuwa ga al'amura daban-daban wanda muka ji daga farkon inda muka karanta zuwa yanzu daga cikin wannan hasada da suka yi ta yi wato Allah ta'ala ya gaya mana cewa yana daga cikin burin ahalul kitabi duk da ba dukansu ba ne amma wata ɗa'ifa wasu jama'a daga ciki sun yi burin da za su samu dama sai su ɓatar da manzanmu annabi muhammad da za su samu dama sai su ɓatar da mabiyansa shi yasa har gobe duk mutumin da ya tsaya zai yi musulunci kadai ba tare da ya lura da ƙiyayyar da ke zuwa daga waje ba musuluncin yake son yi amma bai ɗauki matakin wani sharri da za a dunkule a taho mai da shi a matsayinsa na musulmi kuma ta yaya zai kubuta daga wannan sharrin to lallai zai samu kansa kwance a cikin sharri ba tare da ya sani ba domin idan kai kana bacci waɗanda ba kai ba ba bacci suke yi ba kullum gari ya waye suna zama ne su tattauna su ga cewa to tarkon da muka kafa musu jiya sun tsallake ta ina za mu yi musu wani sabo wanda ba za su tsallake ba to cikin su Allah da kansa yana nuna cikin ahalul kitabi akwai mutanen kirki akwai kuma waɗanda ba mutanen kirki ba to a wannan aya tunda ana magana wa min ahalil kitabi wa min ahalil kitabi sai Allah ya ce wa min ahalil kitabi man in ta'amanhu bi yu'addihi ilayka daga cikin yahudu da nasara ahalul kitabi akwai waɗanda in ka amince masa ka ba shi ƙintar mun ji cewa shi ne tarin dukiya ka ɗauki tarin dukiya ka ba shi a matsayinsa na kirista ko a matsayinsa na bayahude ya je ku yi kasuwanci a juya wannan dukiya a samu a amfana a ƙaru yu'addihi ilaika zai dawo maka da dukiyarka wane e ga dukiyarka da ka bani a yi kasuwanci an ci ribar kaza an samu kaza yanzu ga dukiyar na dawo da ita kamar yadda ka bani ana ganewa daga cikin kirista akwai masu wannan amana daga cikin ahalul kitabi yahudu akwai masu wannan amana in ta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka in ka amince masa ka bashi tarin dukiya ko kai kasuwanci to zai maido maka dukiyarka akwai wani zaka samu ba musulmi bane yana china wani yana germany wani yana ingila za ka tattara ka daga najeriya ka tura mai 'yan daloli akan ya turo maka motoci sai ya turo maka motocin nan lami lafiya kuma ya tabbatar an samu masu kyau ana ganewa gashi ba musulmi ba to kaga kenan magana allah menene za mu fahimta shi alkur'ani baya wa wani rashin adalci ko ba haka ba alkur'ani bai ce duka ahlul kitab mutanen banza bane Allah bai faɗi haka ba sai ce daga ciki wannan min at ce ai daga ciki wani sashe na ahalul kitabi akwai waɗanda idan ka amince masu kuka yi haɗakar dukiya ko kuka yi kasuwanci shi yasa Allah ya kawo abin da ya fi wahala amana a duk duniya babu abin da ya fi wahala amana irin amana ta dukiya duk mutumin da aka iya bashi amanar dukiya ya tsallake to wannan Allah ya taimake shi ba dubararsa ba ce ba wayansa bane ba iyawarsa bane. domin amana dukiya ita ce mafi girman amana kuma ita ce mafi wahala amana duk da cewa amana addini tana gaba da kowace amana sannan amanar magana a baka amanar magana a amince maka faɗa maka wani abu yana daga cikin mafiya girman amana amma babu ko shakka amana da tafi zama jarabawa ga kowa ita ce amanar dukiya to sai Allah ta'ala a wannan aya sai ya misali da dukiya cewa daga cikin ahalul kitabi akwai waɗanda idan ka ɗauki dukiya ka ba su to za su dawo maka da shi ba tare da wani yaji ba yu'addihi ilaika sai ce wa minhum har yanzu dai daga cikinsu akwai akasin haka man in ta'amanhu bi dinari. akwai wanda ko dinari ɗaya ka amince masa naka ya shiga hannunsa wani kirista in ka kuskura ka ta shiga hannunsa wani ba yahude in ka kuskura ƙwandalarka ta shiga hannunsa Allah ta'ala ce la yu'addihi ilaika ba zai taba baka ba illa ma dumta alaihi ka'iman. sai idan ka yi mashi tsayuwar daka ya ga da gaske kake yi ya ga kai ɗin kai ne kai ma ka san haƙƙinka ka san shiga da fice ka san yadda za ka kwalkwali kayanka to shi kaɗai zai sa ya baka amma ba dan yana so ba ana ganewa Allah ya ce ga wasu yadda suke wasu kuma ga yadda suke in dai an ɗauka an bashi to lallai kafin a dawo da kuɗin nan sai rai ya ɓaci illa ma dumta alaihi ka'iman sai ka yi tsaye a kansa tsayuwar daka sai ka nuna lallai da gaske kake yi kafin dukiyarka ta dawo eh me yasa suke da irin wannan mugun hali yanzu wancan kaso na farko wanda in an basu za su dawo da shi ai ba mu da damuwa da su ko ba haka ba yanzu waɗanda muke da damuwa da su wannan jinsi na biyu wanda in an ba su dukiyar ba ta dawowa sai rai ya ɓaci me yasa zalika bi annahum qalu wannan yana faruwa ne domin sun ce laisa alaina fil na sabilun mu dangane da bobayi an san bobayi bobayi wa'anda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba al'ummar da ba ta ba ta iya rubutu a ke bo wato bau bawa ake cewa ko bo bawa wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba al'ummar da babu ilimi a wurinsu misali yanzu duk wa'anda suka iya karatu da rubutu ai kaga za a ce suna da wani yanki na civilization ko saboda sun iya mai lokacin da aka zo eh, lokacin 'yan colonial wa kuke cewa suka kawo mana abin nan suka zo nan yan ne sunansu ne da hausa eh, mulkin mallaka dan mulkin mallaka ai lokacin da suka zo mu sun tadda mu a waye ka je ka duba report mu arewa an tadda mu a waye muna da civilization muna da makera muna da majima muna da masaka muna da kwata muna da wajen magani muna yin ƙaho a matsayin magani muna da system na asibiti irin na wancan lokaci muna da tsari daban-daban muna da wanzamai ana ganewa wato sun sami mu cikin civilization gwargwadon abin da ilimin mu ya kaiwa daga cikin abin da suka sami mu da shi muna rubuta wasiƙu tsakaninmu muna da rubutun ajami ko za ka samu mace ma tana iya rubuta iyayenta wasiƙa mama ina kwana da fatan kuna lafiya ta rubuta wasiƙa kenan ba jahila ba ce ta iya rubutu ta iya mai karatu waɗanda aka same su jahilai ba ilimi su ne 'yan kudu ba abin da aka same su da shi sai shaye-shaye amma ba su san komai ba tsirara ma hasali aka same su amma mu an same mu da irin wannan rigar ta wuya na ana ganewa irin wannan rigar ta wuya na an same mu da ita riga da wando da hula ana ganewa da rawani muna da masarauta muna da kotu muna da mai unguwa to kai ko mutanen da aka samu akan musulunci ai sai dai su wayar da kai abin da ba a same mu da shi ba shine turanci saboda ba yaran da Allah ya mu akai bane ba mu da turanci sannan an samu wasu ci gaba na zamani wanda ba mu san da su ba ba su kawo gare mu ba ana ganewa to aka yi amfani da ƙarfi duk da haka aka yaƙe mu aka ci mutuncin mu aka kawo mana matsaloli wanda har yanzu ga mu a cikinsu sai dai roƙon Allah ya fitar da mu muna gane wannan ko to don haka nan wato muna da wato wayewa kai mun sa abin da muke yi kuma muna kan wani tsari kuma an same mu ainihin wato akan tsari to waɗanda aka same su ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba su ake ce ma ummiyai daga cikin masu wannan siffa hadda manzon mu annabi Muhammad idan ni na siffantu da wannan siffa ta ummi ban iya rubutu ba ban iya karantawa ba ni na kasu ne gare ni kuma suka ne gare ni amma shi manzon mu annabi Muhammad wannan siffa gare shi yabo shi me yasa ta zama yabo domin inda ya iya rubutu za su ce shi ya rubuto Qur'ani duk da haka din ma sun faɗa وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشيا وقالوا كرشان آية أدوب شدك وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة يوى عليه بكرة وأصيلا suka ce wannan alkur'ani a satirul awwalina suka ce amma muhammadu kana da wayau ina ka je ka tattaro tatsuniyoyin mutanen farko tatsuniya ka tattaro iri-iri kala-kala ta mutanen farko ai zuwa yayi ya koyi tatsuniyar mutanen farko ikta ta ya rubuto fahiya tumla alaihi bukuratan Wasila ana yi masa shiftatta dictation ana masa dictating ɗinta yana rubutawa sai tsakaninsu suka ce a'a ba dai muhammadu dan abdullahi ba domin a iya sanin mu bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ana ganewa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kaga annabi ya samu kariya baya rubutu baya karatu kenan ba shi ya rubuto ba idan kuma da wani ya rubuto mashi ana iya ganewa kenan rashin iya rubutu da karatu daga manzon mu annabi Muhammad me hakan yake gwadawa hakan yana gwada cewa wannan alƙur'anin ba rubuto shi ba wahayi ne Allah ya masa jama'a muna ganewa to in aka ce ummiyai sai suka ce zalika bi annahum qalu domin su yahudawan da nasara sun ce laisa alaina fil ummiyi na sabilun mu ba mu da laifi dangane da dukiyar bobawa dangane da dukiyar ummiyai ba laifi a kanmu idan mun ci bi ma'ana Yahuda suka ce halal ne a wurinsu idan dama ta samu su ci dukiyar balarabe da ma duk wanda yake wato ummiyi cin dukiyarsa a wurinsu wato ba matsala ba ne suna iya cin dukiyarsa a kowane lokaci suka ga dama ana ganewa ko da wani lokaci suka ga dama in sun ci dukiyarsa sun ci me sun ci halal har yanzu a haka ba yahuda yake kallon sauran duniya ka karanta wannan jewish conspiracy din in ya samu dama yana iya maka dubara ci dukiyarka shi yasa babu ranar da ba yahuda ba cin dukiyarmu ga yana sun kafa mana system na bankin ana cire ma kuɗi malam idan za a rika cire naira hamsin a nan hamsin a nan hamsin a nan hamsin a nan duk najeriya ai ba karamin magana ba ce an yi wani gwamnan banki da ya wuce baya da ya fito da wata mugunta malam ga yadda ake cire kuɗin al'umma wannan tsarin baka isa ka ce ba za ka tafi ƙarƙashinsa ba in dai ba wasu rijalu aka samu ba na gaske suka kifar da wannan tsarin suka kawo tsarin Allah wannan tsari na bala'i na a cuciwa ne ko ka ƙi ko ka so duk safiya sai ba yahudi ya karɓi kuɗin ka musamman in za ka transaction na banki ko kana so ko ba ka so haka abin yake ya riga ya tsara tsari yawwa an yi world bank bankin duniya sannan aka zo aka yi me aka zo aka yi central bank a ƙasashe don haka wannan central bank yanzu in kana so kai banki dole sai ka dosana da shi shi kuma ba a gina shi akan tsarin bankin musulunci ba an gina shi akan tsarin can na uwayensu ana ganewa wancan na asali don haka yana karɓo umarni daga wancan idan ya ɗan tafi taga taga taga taga kamar zai faɗi saboda cin riba ka san duk wanda yake cin riba sai Allah ya karya shi ko watan wata rana idan wannan banki ya tafi taga taga zai zube sai bankin duniya sai ya tallafo shi sai ya sake tashi don haka gobe idan aka bashi umarni dole ya bi ba mutumin da zai karbi naira goma bashi a bankin duniya ya sake zama lafiya ya daina zama lafiya a duniya saboda kullun cikin faduwar gaba yake idan yanzu ka ji bashin da ake bin Najeriya sai ka kasa bacci in ka ji bashin da ake bin jihohi sai bacci ya gagare ka da gangan suke baka wannan bashin da manufa shi yasa suka ce idan muka haɗa ƙasashe faɗa kamar siriya aka yaƙi kamar sudan aka yaƙi aka ƙona bankuna aka lalata tituna aka lalata gidaje aka lalata wuraren gwamnati aka yi ɓarna ƙasa ta gama lalacewa ta durƙushe sai suka ce muddu ila daulati iwadan la mafarra laha min ta'alluqi bihi anan ne zai zama dole ga kowace ƙasa in ma mun bari an daina yakin an yi sulhu daga ƙarshe to yanzu abu na farko da zai fara tunkara ƙasar shine ya za a yi a sake dawo da tsarin gwamnati to an zo za a yi gwamnati sai aka duba an ƙona sakatariyar sakatariyar a kone a'a aka duba ga central bank shi ma an cinna mai wuta airport airport an ƙona port authority shi ma duk an ƙona can ma an lalata wancan ma an tuntsurar da shi ga mutane yaƙi ya cinye sun shiga cikin yunwa abincin yau ma suke nema jihohi sun riga sun karereye to yanzu ya za a yi sai ya muddu ila daulati iwadan dole ƙasa ta tunanin cin bashi a wurinmu suka ce dama nan muke so a zo sai ya muddu ila daulati iwadan wani irin bashin da la mafarra laha mina ta'alluqi bihi ba makawa sai ta karbi wannan bashin li'annaha idza lam taf'al zalika idan bata yarda ta karbi bashin a wurin mu ba a bankin duniya satagraqu fil lujjati la mahala za ta nitse cikin taɓo ba makawa yanzu ace an daina yaki a Libya dole sai ta ci bashi sai yace to bashin nan da zamu baku ba biyan mu za yi da kuɗi ba muna so ne za ku rika bamu kaso kaza na fetur za ku ba mu ɗanyen mai kaza har ku biya mu ku ƙasa kuna zagin shugabanni su kuma sun san agreement da aka yi ko ba ka ba in an ɗubi ganga dubu su ne da ganga ɗari bakwai ƙasa kuma da ganga nawa da ganga yawa haka za a ci gaba da tafiya eh idan mai din ya kusa biyan su bashi sai su sake duba wani abu a kasar ko dai su cinna muku fitina tunda sun dauke ku wawaye ku sake yin fada sai ku kona abin da ya samu sai a koma gidan jiya idan ba za ku yi fadan ba kun dan yi hankali to abin da za su yi muku sai su sake duba su ce to ai yanzu ko ya kamata ku gina wuri kaza mun lura ba ku da abu kaza ai ba mu da kuɗi kwanan da muka farfado in dan kuɗi ba matsala mu yi jiya mana za mu sake ba ku bashi ana ganewa da wannan hanya za su ta zalika bi annahum qalu domin sun faɗa cewa laisa alaina fil na sabilu wa'anda ba mu ba ba mu da laifi don mun ci dukiyarsu sannan idan muka tashi ba da addini mu yahudawa da nasara Allah ya ce wa yaquluna na allahi alkadhiba sai su nemi ƙarya su jingina wa Allah domin yanzu wannan cewa suka yi Allah ya halatta musu cin dukiyar duk wanda ba bai hude ba kaga wannan ƙarya ce ba magana a littafin wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun suna jingina wa Allah ƙarya alhali suna sane Allah ta'ala ya ce bala man aufa bi ahdihi Allah ya ce san ba haka bane yanda lamari yake duk wanda ya cika alkawarinsa da ya ɗauka wa Allah wani alkawari ne zai faɗi gaskiya abin da Allah ya bashi na littafi wanda ya cika wannan alkawari ya faɗi gaskiya abin da Allah ya ce wattaqa kuma ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lallai Allah ta'ala yana son masu jin tsoron sa waɗannan ayoyi guda biyu idan ka duba littafin al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir i'dadu jama'ati min al-ulama na babban malami safiyur rahman al-mubarak furi rahmatullahi alaihi ya ce waɗannan ayoyi suna yin bayani halu amanatul yahud bayani ne akan yanayin yadda amanar bayahude yake idan wata rana amana ta haɗa ka da bayahude ka san yadda za ka taka shi ana ganewa wani bayahudan fa balarabe ne karka ce ai balarabe ne a'a wani ba Yahude ne amma ba wani ba Yahude ne amma baƙar fata in dai wannan ba Yahude ne yana cikin tafiyar yahudu ka san yadda za ka tafi da shi ka san yadda za ka taka shi ka karanta ƙur'ani ya gaya maka wane ne ba yahudi muna ganewa yawa wasu sun samu irin wannan matsalar anan nan suka suka ɗauko eh, wasu ƙwara ƙwara ƙwarorin duk yahudawa ne irin ƙwara ɗin nan suka ta musu kuɗi ana yin kamfani ana yin business sai da kuɗaɗen jama'a suka shiga hai malam aka waye gari an tashi mutanen nan sun tsallake ba su ba labari sun bar ƙasa wani ya ci bashi ya zuba a ciki wannan ya sun riga sun kwantar da mutane suka ɗaga suka bari amana kuɗi malam duk wanda ka ga ya tsallake wa amana kuɗi a duniya alamu na gwada cewa a lahira zai tsallake saboda kuɗi malam mugun tarko ne kuɗi Allah muke roƙo ya tsare mu da tsarewarsa so don haka za a yi bayani dangane da wato ainihin amana yahudawa kamar yadda wato Allah ta'ala yake ba mu labari cewa su yahudawa bi anna fihimul khawana a cikin su akwai maha'inta sannan wa yuhadhdhiru muminina min al-iktirar bihim Allah yana wa mu'minai kashedi Allah yana tsawatar da mu'minai kada su rudu dawa kada su rudu da yahudawa eh don me fa inna minhum daga cikin su akwai man inta amanhu biqintarin akwai wanda in ka bashi tarin dukiya a juya min almal na dukiya a juya yu'addihi ilaika zai tabbatar ya tsara amana zai tabbatar duk abin da yake naka ya baka nashi ya ba kansa ba tare da ya bantale maka wani abu ba zai baka iya yadda kuka yi amana ai wa ma dunahu in ka bashi kintar tarin dukiya ko abin da bai kai haka ba to kaga wa ma dunahu bi tariqatil aula duk mutumin da aka iya bashi tarin dukiya amma bai ci ba ya iya dawo da amana kamar yadda aka bashi to idan aka bashi kaɗan ai shine min babi aula ana ganewa an bashi misali naira biliyan guda ya je ya juya ya dawo da ita lafiya ai kaga ba a ji tsoron bashi dubu ɗari dubu ɗari biyu ba mm. ana ganewa domin mutum yana canjawa alƙulubu ya ne ta tagayyar zuciya tana canjawa tana juyawa idan ba Allah ya tsara bawa ba sai a wayi gari ainihin dukiya ta salwanta a hannunsa amma idan Allah ya tsara mutum to sai ya tsaya kan abin da ya tsaya kuma abin da mutane da dama har inda yau take ba su ganewa shine manzon mu annabi Muhammad ya riga ya gama magana yace ce in dai kasuwanci za a yi tsakanin wasu mutane sai ce fa in saddaka waɗanda za su yi kasuwanci in suka yi wa juna gaskiya aka gina kasuwancin akan gaskiya wa bayyana suka yi bayani wato bayani a nan bayanin daɗin da za a samu a kasuwancin da kuma aka akasin haka da ƙalubale ya zama ba ɓoye-ɓoye a wannan mota da zan saida maka gaskiya tana da matsalar injin ana ganewa ko tana da matsalar giya idan suka yi wa juna bayani ba ƙarya ba ɓoye-ɓoye ba dungu aka fito fili duk abin da yake ciki na risk ko ba haka ba a business ɗin aka faɗa da ƙalubalen da ke ciki wato bi ma'ana ba dungu aka yi wa juna bayanin gaskiya to sai annabi ya ce buri ka fi bai ihima sai Allah ya albarka a kasuwancin wa in kazaba wa katama idan suka yi wa juna ƙarya a kasuwanci suka ɓoye aibin kasuwancin suka fito da iya inda daɗin yake Allah sai annabi ya ce muhiya barakatu bai ihima sai Allah ya shafe albarka ai tai me yi baya jin daɗi wanda ake mawa baya jin daɗi waɗanda ake abin da su ba su jin daɗi saboda mai an riga an yi abin da ya saba wa shari'a shi yasa bin shari'a a cikin duk abin da za a yi na mu'amala musamman mu'amalat maliya mu'amala ta dukiya tunda nan ai akan dukiya ake magana ko abu ne wanda yake da ainihin matukan muhimmanci to kada wani ya rudu da ainihin ba yahude daga cikin su akwai wanda tabbas Allah da kansa ya ce in aka bashi dukiya mai tarin yawa zai juya ta kuma ya dawo da ita lami lafiya kenan idan aka bashi kaɗan shine min babi aula sai dai kuma wa minhum daga cikin su yahudawan man in ta amanhu bi dinari akwai wanda ko kwandala guda ka bashi na dinari ya riga ya damƙa Allah ya ce la yu'addihi ilaika ai ya riga ya tafi kenan ba zai taba dawo maka da shi ba eh illa ma dumta alaihi qa'iman sai idan kana tsaye kansa tsayuwar daka ana ganewa malam alqur'ani babban kundi abin da yasa kaga muna shan wahala mun aje qur'ani a gefe ne amma babu abinda ba inda za mu cutu alkur'ani bai mana bayani ba duk inda in muka shiga za mu wahala sai alkur'ani ce kul wanda bai ji magana qur'ani ba ya tsoma kafa to sai ka ji ya dawo yana wayo Allah ka lura duk mutumin da ya tsallake karantarwa da Allah ya yi masa da karantarwa ta annabi Muhammad to sai ya ce wayo Allah don haka wannan al'umma tamu za ta ci gaba da faɗin wayo Allah har ranar da ta ga ya dace ta gyara halinta ta gyara amma za mu ci gaba da shan wahala wannan wahala da kaga muna ciki kaɗan ce babbar tana nan zuwa in ba mu bi Allah ba eh tana nan zuwa in ba mu bi Allah ba magana shine mun shirya za mu gyara yan kasuwa ba ku ne kuka ce dala ta tashi ba kuka ƙara wa siga kuɗi kuka ƙara wa fulawa kuɗi kuka ƙara wa masara kuɗi ko ƙara wa shinkafa kuɗi ba abin da ba ku ƙara masa kuɗi ba yanzu dalar ta faɗo ƙasa ta koma rabin kuɗin da menene farashin ya koma rabi dalar nan ta kai dubu ɗaya da ɗari takwas kusan ma ana cewa tana kai dubu biyu da ɗari tara har dubu biyu mu ɗauka ta kai da ɗari tara to dalar ta dawo har ɗari tara ana siya an saida ta ɗari tara ɗan tsakanin nan idan dala ta faɗo haka me yasa abubuwa ba su faɗo ba eh me yasa ba su faɗo ba ashe ga ba gwamnati kaɗai ba ne za mu ga laifin gwamnati e mu ma mugayen ne az-zulmu min min nufusi wa in tajid dha'ifatin fali'illati la yazlimu zalunci hali ne na zuciya duk wanda ka samu baya zalunci ɗayan biyu ko dai tsoron Allah ya hana shi ko ko bai samu dama ba e ko dai tsoron Allah ko ko dama ce yana naira cizon yatsa ina ma zan yi ciyaman na sati ɗaya alhali da shi ake zagin ciyaman ina ma zan yi gwamna na, na sati guda shi bai ma san wata bai san tenuwa sati kawai yake so ku bashi ku ga aiki ana ganewa saboda mugun ne kaga da yanzu yan kasuwa a nan yaya wallahi jama'a ba za mu ga da kyau ba sai mun gyara ɗabi'unmu mu din ne matsalar kanmu da a ce ƙari aka samu wani bai bari gari ya waye tsohon kaya da ya ɗauko bai sai da su a farashin da a sabon farashi zai sai da su ko ba haka ba an samu ƙari amma idan aka samu sauƙi ko ba zai sauƙin ba yanzu wannan abu ne da dukkan mu mun yadda haka yake kuma haka ya faru Ka gane shinkafa ta ƙi saukowa tana can koli ko ba haka ba alhali abubuwa sun me sun sauko so don haka yan uwa mu gyara halinmu mu yi wa kanmu faɗa lokaci ya yi da za mu gyaru wannan masifar da muke ciki ai muna son sauƙinta to kuma idan za mu yi ta kanmu sai mu yi ta kanmu amma ba za a samu sauƙin ba sai lokacin da al'umma ta yadda za ta gyaru idan kai azzalumi ne ta fiska sai da wani abu da kake da shi kana zaluntar sauran jama'a kai ma kar ka manta bukata zai kai ka ka sai wani abu Allah ta'ala ce wa kazalika nuwalli ba'da na ba'dan haka muke dora wa shashin azzalimai akan shashi E ka zalunce ni a can in zalunce ka a can ka cuce ni a can in cuce ka a can muna dukan juna a duhu muna wahalar da juna idan da za ka daina in daina sai a waye gari baka zalunce ni ba ban zalunce ka ba al'umma tana zuna lafiya idan mun shirya za mu gyara in ba mu shirya ba mu ci gaba da amsar wannan kiɗi da muke karɓa a yanzu mu gani ko da nan da wasu shekaru al'amarin wane ne zai zai zai zai zai gaji shi dai Allah yana ne yana jiran mu jilla da muka tashi gyara to shirye yake karɓe mu idan za mu gyara daga Ramadan din nan a tuba to shi kenan al'amura za su yi mana kyau daga bayan sallah idan kuma ba mu shirya ba to na dai faɗin Allah ne wa in utum eh da kun dawo kun ci gaba da fitsara mu ma sai mu dora a ci gaba da shan wahala kaga kowa yana wahala Allah ya gyara mu ya kawo mana sauki amma wannan ita ce gaskiya mara daɗi eh ni ma ban jin daɗin faɗarta to sai dai matsala haka take domin ita gaskiya ba ana faɗanta ba ne don ana jin daɗi a'a domin sunanta gaskiya in ana son ma a zauna lafiya a faɗe ta eh shi yasa Allah ce ka faɗi gaskiya daga Ubangijin ka fa man sha'a umin wanda ya so ya yadda wa man sha'a yakfur wanda ya so ya bijire eh sai dai al'amarin sakamakon in ya zo kowa zai ji a jikinsa Allah shi gyara zuciyarmu so don haka suke cewa wato in ka ɗauki Allah ta'ala ce akwai ba yahudan da in ka ɗauki dinari ka bashi ba zai da maka da shi ba illa ma dumta alai qa'iman ai bil mutalabati wal mulazama sai ka ta bibiyar shi da bibiya kafin ya baka kuɗin ka ka liƙe masa wal ilha ka nace masa sai ka nace ka nace in ba haka ba ya halatta ainihin haƙƙinka wa yake cewa wa idza kana hadha ah, sani'ahu Eh, wato fi dinari idan haka zai maka akan dinari kwandala guda to abin da ya fi kwandala guda shine min babi aula kai ta fama da shi kai juyin duniya ya baka abinka ka ba dai zai baka ba me yasa suke da irin wannan mugun hali Allah ya ce zalika bi annahum qalu domin sun riga sun faɗi ai laisa alaina fil ummiyina sabil ai inna ma hamalahum ala juhudil haq abin da yasa suke musun gaskiyar wane ko haƙƙin wane sun kasance suna cewa wato laisa alaina fi dini na harajin ba laifi a cikin addininmu na yahudu aklu amwalil umami wato umamiyin cin dukiyar waɗanda ba yahudawa ba su ne larabawa da waɗanda ke bin bayan larabawa idan kuɗin balarabe ya shigo hannunmu haka za mu ciyar da muka ga dama kuma mun ci mun ci banza e fa inna allaha qad ya halla halana wai a bakin su suna cewa wai Allah ya halasta musu haka suke faɗi Allah ta'ala yake cewa wai yaquluna ala allahi al-kadhiba suna ɗiba ƙarya su jingina wa Allah wahum ya alamuna alhari suna sani to hakika an yi saɓani kan wannan magana maganganu daban-daban malamai sun kawo fassara dai daban-daban amma dai kamar wanda aka ji na faɗa ɗin nan shine wadda ta fi kusa ainihin wato a karɓe ta domin shine abin da magana ta fito fili sai Allah ta'ala yake cewa bala al'amarin kamar yadda suka faɗa ba haka yake ba man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika sa. wattaka ya ji tsoron Allah eh wato ya ji tsoron Allah ya cika alkawarin da ya ɗauka wa Allah na faɗin gaskiya wato eh, lakin man aufa bi ahadihi wattaqa minkum daga cikin ku wanda ya ji tsoron Allah ya cika abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi ya faɗi siffofin manzan Allah da ya zo a littafin sa ya faɗi gaskiya fa inna Allah yuhibbul muttaqin babu ko shakka lallai lallai Allah ta'ala yuhibbul muttaqin yana son waɗanda suka kasance masu jin tsoron sa to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala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 gobe za a fara tafsiri gobe an fara tafsiri yanzu yau an zo ne likulli hidaya nihaya kowane farko yana da ƙarshe sai farko guda ɗaya ne kawai ba da ƙarshe wani farko ne wanda ba da jama'a da zama Ramadana za wani bamsiri yana da ƙaramin ɗari. kullum zai zo bayan lokacin shan ruwa an dafa abinci yau ya ci kaza gobe ya ci nama fi sabilillah inda ba da ruwa bane da kuɗi shi ya siya ranar ƙarshe ya zo yana ci yana hawa ne ya kalli bayan Allah ya daga kai sama ya ce ya ita kullu sana Allah ya Allah ta sanya duka shekarar da rawar Ramadan Allah ba dai a sha addu'a sau amma dai Allah ne ya amsa addu'a ta wani bangare ya rinka samu ta wai da ke samu yadda muna Allah da bada ko ta'ala wannan karatu na ashirin a kwana ashirin kusan shafi goma a shafi goma aya ɗaya ne kawai babu haka ne Allah shi ya tumala shafi goma ake ba aya Allah ya amsa kuma an yi wannan sura ta Ali Imran Ali Imran shi Imran shi ne kasan annabi Isa annabi Isa alaihi salam da aka samu sunan suratu Ali Imran su da da suran ta ci arziki ne na annabi Isa shi baban Imran ya ci arzikin jikan sani ba jikan ba ne ya ci arzikin baban saboda jikan annabi ba kakan kuma ba ba annabi ba ne shi imran wata wata masa wata kira da ruhani a kowa kira da ruhani shi kuma a nan isa ba idan ka rika dubawa ka rika dubawa ka rika dubawa sai ka same shi wuri wuri ashirin da biyar inda aka ce isa isa isa isa isa su akwai wurin da aka kira da lakabinsa menene lakabinsa masihu wuri goma sha ɗaya aka kira shi masihu idan an haɗa ashirin da biyar da sha ɗaya zai nama. tun da ya zo da tun da ya kira annabi isa da ba su sunan shi da lakabinsa mahaifiyarsa kuma sai Allah ya kira sau talatin da uku maryam ke to muna da ban Allah tabaraka ya ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na Allah wannan isan ko wannan hadisin kai ba dan tsofi na da wannan tsohuwa ta zo cima annabi na Allah a a cikin addu'a a sani a cikin addu'a Allah ya sani aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sama da ƙasa ya ce ke kina tsohuwa za ki ce Allah ya saki aljanna ai tsohuwa ba ta shiga aljanna ga tsohuwa da tsoho duk ba sa shiga aljanna baba ayi hakuri tsoho ba ya shiga aljanna tsohuwa ba ta shiga aljanna in jiwa ta wata babban magana duk sallar da muke yi shekara ta saba'in ina sallah a ce ba zan shiga aljanna ba eh annabi ya ce tsoho ba zai shiga aljanna ba tsohuwa sai ta fashe da kuka kuma tsohuwa nan dan Allah kakku fashe da kuka zan fassara magana yanzu nan insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai tana ta kuka sai ya ce mata a kwantar da hankalinki ba za ki shiga aljanna ba sai an mai da ke yar karamar yarinya yar budurwa za a mai da ke sannan ki shiga aljanna to kai ma tsoho annabi isa alaihi salam shine muhalli shahid Allah ya ba shi littafin injila yana ɗan shekara talatin lokacin da Allah zai ɗauki ransa ko kuma zai ɗauke shi ya sama da shi yana ɗan shekara talatin da uku kenan da awa shekara nawa shekara uku shekaran shi talatin da uku ya bar duniya kuma sanda zai dawo duniya zai dawo duniya yana ɗan shekara talatin da uku to kai ma tsoho in zaka shiga aljanna sai an mai da kai ɗan shekara talatin da uku kowa nan wurin sai an mai da shi shekara talatin da uku sannan za a sa shi aljanna Allah ka tara mu aljanna Allah ka gafarta mana kada in cika mu da surutu eh, Ah, program da muke da shi guda uku insha Allah ta'ala ah, bacin yau Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu karshe an kammala tafsirin wannan shekara sai kuma baɗi ga mai rabo Allah ya sanya mana da rabo Allah ya sanya mana da rabo Allah ya sa mana da rabo kuma Allah ya sa mun dace akwai jawabi daga ofishin majalisar limamai na wannan masallaci mai albarka wanda wanda zai wakilci limamai ya wannan jawabi shine babban limamin mu babban malam a sheikh imam bashir falyatafaddal mashkuran ma'ajura malam bashir bismillah insha Allah ah, akwai program a gabanmu daga nan insha Allah mun tashi za mu wurin rufe tafsiri na malam kabir gombe shi ma yau da rufe to insha Allah duk wanda zai bayani dan Allah sai ya dan takaita ka san limamai sun saba da hudu ba idan ka bashi akan minbari sai awa biyu ya dai ma hudu ba to akar maka Allah hudu ba farko kawai za a yi ba sai an yi ta biyu ba eh والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم na farko ina gabatar da godiya zuwa ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon kawowa irin wannan lokaci a yau ranar 25 ga watan ramadan na wannan shekara kuma a cikin wannan masallaci namu na area 10 to bayan wannan ina gabatar da godiya zuwa ga 'yan kwamitin wannan masallaci da irin kokarin da suke yi wajen gayyato malamai daban-daban domin saboda gabatar da harkoki na karatu a cikin wannan masallaci wanda yake ba a cikin ramadan kawai ake karatu a nan masallacin ba ana karatu kwanaki bakwai gaba daya tun daga asabar lahadi litini talata laraba alhamis har juma'a kuma alhamdulahi mala ibrahim aliyu yana daga cikin malaman da ke gabatar da wato darussa a cikin wannan masallacin ubangiji ala ya saka musu da alkhairi ah, sai kuma godiya zuwa ga shi mala ibrahim da yake ba da lokacinsa daga fafe zuwa nan masallacin na area 10 domin gabatar da wannan aiki na tafsiri na farko dai ba a cikin garin na yake zaune ba daga fafe yake zuwa kuma kowa ya san fafe ai fafe wajen abuja ne wani lokaci ma idan kana tukin mota da azumi watakila bacci na daukanka haka ne kana gingedi ko baka yi to na fata an wannan ga gajiya ga nauyin azumi kuma alhamdulahi kan yi kokari ya taho wannan abubuwa ga shi da karfinsa matashi ne mai kokari sosai don na san shi tun a kaduna ya aiki tare da wani amini na malam muhammad bello argungu a masallaci guda da liman da na'ibi suna tare a lokacin tun a wancan lokacin na san shi mutum ne mai kokarin neman ilimi sosai yana zuwa wurare daban-daban manyan malamai da dama a kaduna malam ibrahim yana ziyartar su da littattafansa da kayan littattafansa a bayan mashin haka ne ko to alhamdulillah to har allah maɗaukakin sarki kawo muna tare da shi a wannan masallacin ubangiji ta allah ya saka masa da alkhairi wani lokaci za ku rika jin irin kalmomin malam ibrahim na faɗin gaskiya da nauyi to gaskiya tsakani da Allah wannan yana samo asali ne daga inda ka samu iliminka ni na san malam ibrahim ya yi karatu a gun malamin da muka yi karatu a nan kaduna ana ce da shi malam ahmad algarkawi malam ahmad algarkawi baya kallon duniya malam ahmad algarkawi a kullun nasiha yake ma ɗalibai in za su isar da sako su yi gaskiya tsakaninsu da allah kuma kada ka yaudari kanka da abin duniya ina fata an fahimci wannan to saboda haka ire-iren waɗannan malaman malam ibrahim ya lizimce su ya yi karatu a gunsu saboda haka kamar yadda kuke aka rene ku haka za ku taso haka ne to irin tarbiyyar da ya samu kenan kuma da irin haka yake tafiya kuma muna fata insha Allah ta'ala za a ci gaba da haka kuma za a kare a haka yadda malam algar kawai bai da kasala wajen harkin harkan karantarwa da sauran malamansa haka shi ma Malam ibrahim ban gan shi da kasala ba ban gan shi da kasala ba yana da kokari kwarai da gaske ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya ba mu juriyan tafiya tare da hakuri da juna baki daya sa'annan yan kwamitin iratan kuna da kokari Allah ya saka muku da alkhairi da waɗanda ke ba da gudumawa na harkokin da'awa awa nan ta gefe gefe muna fata ubangiji madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ubangiji ta ala ya biya mu da aljanna baki daya masu sauraron karatun qur'ani da tafsirai a ko ina suke muna fata ubangiji tabaraka wata'ala ya biya su da gidan aljanna masu ɗaukar nauyin tafsirai a cikin wannan wata na azumi da ɗaukar nauyin ciyarwa da wasu abubuwa na taimako muna fata ubangiji maɗaukakin sarki ya biya su da aljanna allah ya kare su ya kare mu daga dukkan shari da bala'i da masifa halin da muke ciki a najeriya na masifa da abubuwa da tashin hankali da rashin tsoron Allah da rashin tausayin juna malam ibrahim wani misali dala ta tashi sama amma ta sauko kasa amma yanzu kan masarufi bai dawo kasa ba wannan akwai rashin tausayi kwarai da gaske kuma akwai rashin wato akwai son duniya zai fawa cikin harkar son duniya Allah ka tsare mu saboda haka muna fata ubangiji tabaraka wataala ya yi mana maganin irin waɗannan matsalolin malaman nan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji ta'ala ya biya su da aljanna Allah ya sa 'ya'yansu da zuri'ansu su yi koyi da aikin su na alkhairi ubangiji ta'ala ya sa su gaji alkhairi su ci gaba da yinsa a duniya baki daya duk wanda ya sa hannu cikin harkan addini da dukiyansa da shawararsa da taimako kowane iri muna fata ubangiji tabaraka wata'ala ya kare shi daga dukkan shari da bala'i da masifa Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah ya sa 'ya'yansa da zuri'ansa su yi gadon abin alkhairi irin wannan ko ma fiye da wanda ya fi wannan ubangiji ta Allah ya saka da alheri Allah ya samu dace sauran malamai suna can suna gabatar da harkokinsu na tafsirai irin su malam haya ba su uziri su malam jamilu ba su uziri ni ma saboda ina nan atan culture ne ina fata fahimci nan na ce musu ya kamata mu takaita karatu yau za a rufe tafsiri a nan masallacin yaratan in ya in yi mu sai mu rufe gobe na fata an fahimci nan dun bai dace ba bai bai kamata ba a ce ana yin tafsiri a nan za a rufe mu kuma nan ba mu zo ba na fata an fahimci nan saboda haka muka dakata muka ce ya kamata mu zo a rufe tare da mu Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu baki daya Allah ya saka da alheri mallam Ibrahim Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri muna roƙon Allah ta'ala ya saka maka da alheri wannan nauyi da ka dauke muna fata ubangiji ta'ala ya biya ka da aljanna da kai da zuri'a Iran ka baki ɗaya da sauran musulmi duka baki ɗaya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, imam bashir ya cika mu da addu'a to duk abin da ka roƙa mana Allah ya baka linkin ba linkin abin da ka roƙa mana muku ce amin ba idan eh, ya cika mu da addu'a ya kamata ya jawabai to jawaban shi kawai addu'o'i ne kawai ya dinga zuba mana ya dinga zuba mana ya zuba ma malam addu'a ya zuba ma yan kwamiti addu'a mu ma da muke yan kallo ya kwarara mana addu'a to kai ma duk abin da ka roƙa mana Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wa ziyada dan a cikin ainihin sto din Allah akwai da yawa to abubuwan da ya roƙa mana Allah zai ba mu kuma shi ma ya kwasa ga baki ɗaya kan fata ya zuba a cikin aljihunsa Allah ya amsa mana baki ɗaya kamar yadda muke gani cewa yau rana ce ta rufe tafsiri kuma daga ta rufe tafsiri da yawan malamai in sun rufe tafsiri sai su tsalle su tashi sai tafiya umara wani malami a kubuwa ya rufe tafsiri ranar rufe tafsirinsa ya ringa lissafa malam wani wani ya rufe tafsiri ya tafi umara wani wani ya rufe tafsiri ya tafi umara wani wani ya rufe tafsiri ya tafi umara ya ce ni kuma gashi zai rufe tafsiri in tafi da kwa <laughs> da yake dan da kwa ne da shi wani wani insha Allah ta'ala bana dai kila dai ta kwace amma dai shekara mai zuwa zai rufe tafsiri kuma zai tafi umara insha Allah insha Allah insha Allah malam shekara mai zuwa za a rufe tafsiri a tafi umara insha Allah dan umara a cikin Ramadan musamman karshe karshen nan wallahi akwai dadi man zaqa araf wanda ya dandana ya sani Allah ta'ala ya kwashe mu ga baki ɗaya ana rufe tafsirin a kawo jirgin a aje shi a nan wurin a ce kowa zo ya shiga eh ko da kenan ba airport bane shi, kun ga kenan sai dai ranar tafsirin karshe aje abun ga airport ai tafsirin karshe daga nan sai jirgi insha Allah sai umara wannan mai sauki a wurin Allah a jawabi na gaba insha Allah ta'ala jawabi ne na a jawabi na gaba insha Allah ta'ala jawabi ne na waɗanda su suka yi organizing wannan tafsiri suka jajirce da kuɗinsu suka jajirce da iliminsu suka jajirce da duk abin da suka mallaka a ganin cewa wannan tafsiri ya gabata ko kuma in ce ya kankama kuma alhamdulillah haƙansu ta cimma ruwa su ne 'yan kwamitin wannan masallaci Allah ta baraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi duk da na ji imam bashir ya kwarara musu addu'o'i da yawa dan ina ga addu'o'in da ya musu kaman duk mu shiga ciki ba sosai amma dai insha Allah ta'ala mu muna gefe guda Allah zai hada da mu insha Allah kwamitin wannan masallaci Allah ya saka muku da alkhairi lalle al'umma ba na area 10 kadai ba ba na Abuja kadai ba ba na Najeriya kadai ba wallahi al'umman duniya sun amfana da wannan karatun da aka yi don wannan karatun da ake bassa shi mubasharatan ana tura shi a yanan gizo to daga ƙasashe daban-daban ana bibiyan wannan karatu ana sauraron shi kuma ku ne sula duk ladan da Allah tabaraka wa ta'ala yake rabawa dangane da wannan tafsiri kuma sai an kwaso wannan ladan an zuba a cikin aljihunan ku muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi to insha Allah ta'ala wanda zai wakilce su ya mana bayani na godiya da kuma kila akwai wasu mulahazat wasu kalubale da ya hango wanda za a gyara zuwa shekara mai zuwa shine honorable Alhaji sama ok isma'il da larabci kenan ka san da hausa sama'ila ake cewa to amma da larabci isma'il mu'ad Allah tabaraka wata'ala muke Hassan to jika na ne ma kenan to masha Allah ni ne kakan kenan ko to masha Allah to Allah ta'ala muke roko ya saddada harshen sa ya ba mu ikon amfana da abin da zai gaya mana honorable bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu manya-manyan malamanmu yan uwana da suke nan waje assalamu alaikum a jawabina ba dogo ba ne godiya ne zan yi a madadin 'yan kwamiti saboda wannan muhimmin rana da muka zo ƙarshen karatun tafsiri na wannan shekara daga farko zan ɗau wannan dama ne wa godiya wa shi mala ibrahim kaduna wadda ya ba da lokacinsa kuma ya jajirce idan kuka lura ko minti ɗaya bai taɓa latti ba tun da aka fara karatun nan yakan zo a kan lokaci yakan gabatar kuma yadda ya kamata malami ne wadda za mu ce ya je daidai da zamani idan muka dubi ɗakin nan za mu ga cewa kusan 65 bisa wayanda suke ɗakin na matasa ne wadda suke shekaru na ko sama da ni mu ne minority kaɗan ne mu amma kullum za ka ga ɗakin nan yana ƙara cika yana ƙara cika gobe ma da an ba da lokaci za ka ga ɗakin ya sake cika fiye da yadda abin yake a yau to wannan alama ce mala yana tafiya daidai da zamani mala yana tafiya daidai da hankalin mutane karatu yana shiga daidai kenan to fatanmu shine wannan matasa wadda su ne muke tsammanin za su rike najeriya a gaba za su yi amfani da wannan ilimi da aka fahimtar da mu duk wadda ya zo nan ya saurari karatu roƙonmu ga allah shine ya amfana kuma ya aiki da wannan abin da aka karantar da mu sauran malamai wadda suke mara mana baya da shawarwari kullum muna muku godiya a kullum muke mitin mitin da sauran abubuwa kuna bayan mu domin ku nuna mana hanya zuwa yanzu mun ga cewa kuma muna kan hanya domin ko ba komai masallacin nan yana ɗaya daga cikin masallatan da za a ce ana koyi da su kan abubuwan da suke wanzuwa na addinin musulunci a wannan masallaci haka bai yiwu ba sai tare da goyon bayan ku da shawarwari irin naku zuwa sauran al'umma muna godiya kuma muna fata ilimin da aka koyar mana allah ubangiji ya ba mu dama mu yi amfani da shi ya kuma kai mu baɗi domin mu sake ilmantuwa duk da cewa dai a kowace rana a nan masallaci ana kan ba da ilimi kuma ana kan ɗaukan ilimi muna ƙara kira ga su matasan nan su ƙara jajircewa da halattan wannan masallaci da masallatai irin wayannan domin mu samu mu samu ilimi na amfana da rayuwarmu da wannan nake takaitawa allah ubangiji ya kai kowa gida lafiya mala ibrahim godiya ta musamman gare ka da fatan allah ubangiji ya saka maka madalla wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu honorable wannan gwalagwalan kalmomi da kai mana muna roƙon allah baraka wa ta'ala ya saka maka da alkhairi so yanzu insha allah ta'ala jawabi na ƙarshe shine mai gayya mai tafiya shi insha Allah ta'ala sheikh malam ibrahim aliyu kaduna ah, shi zai mana jawabi na ƙarshe daga nan sai kafaratul majlis sai tashi insha Allah amma kafin mika masa spika zan masa addu'an da ne masa jiya a wurin rufe tafsiri baya nan wanda addu'an ina yi ana taya ni jiya a wurin rufe tafsiri mune masa addu'a bisa ga ayyukan alkhairinsa da suke bayyana a fili nake cewa da malam mata ɗaya gare shi da sai mai addu'a Allah ya bashi ta biyu to ba guda ɗaya ba biyu gare ba ba ɗaya gare ba da biyu gare sai mu ce Allah ya bashi guda uku da uku gare sai mu ce Allah ya bashi ta hudu to yanzu hudu gare ya za mu ce kenan ku taya ni eh <laughs> Allah ya musu albarka Allah ya buɗa masa ya tarbiyyantar da su ya ilmantar da su ya ciyar da su ya Allah ya hada mai kawunan su kai Allah ya kwashe su gabaki ɗaya ya watsa su a cikin aljanna ko da ke ba watsawa ba ko ya zuba su a cikin aljanna idan ka watsa ai za a iya faduwa ta kai ko da ke aljanna ko ta kai ta faɗo ai ba matsala ai ko eh <laughs> to wala insha Allah ta'ala zaka kulli mana da jawabi na mulahaza da kai a cikin bayanan da muka yi insha Allah inda muka dan yi fashi sai ka liƙe mana insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka maka alkhairi assalamu alaikum خيرا بارك الله فيكم وأحسن صلى الله إليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم na ɗauka cewa an sallame ni to ashe za a sake dawo da ni to abu na farko dai muna gode wa Allah tabaraka ta'ala wanda cikin sa da amincewarsa ne duk abin da muka gabatar ya samu yiwuwa domin in ba Allah ya ba da lafiya ba da ba za a iya cewa an zo ba kwana 25 ba ba fashi sai da lafiya sai da dama da abin nan wato Allah shi ya ba da iko akai haka to don haka Allah ta'ala shi ya cancanta a gode masa awwalan wa akhirat sannan kuma a jikin haka muna kara a cikin karatun an samu kurakurai da kuma tuntuɓen harshe da ƙarancin karatu da ƙarancin bincike mun san kurakurai sun riga sun gabata da yawa na san kun gano to waɗanda Allah ya san an yi sun fi haka yawa to muna roƙon Allah ta'ala ya mana ludufi ya yafe mana abin da muka yi na kuskure a lokacin gabatar da wannan karatu Allah ta'ala ya gafarta mana gaba ɗaya abu na biyu godiya ce zan yi ga su musamman 'yan kwamiti kuma wa ala ra'asihim shi ciyaman da sauran waɗanda suke 'yan majalisarsa gaba ɗaya ina musu addu'a da fatan alkhairi kuma yana musu godiya ta musamman musamman kan haɗin kai da ake bani a wajen gabatar da wannan karatu duk shekara in ta zagayo duk da cewa wannan gari Allah ya azurta shi da yawan malamai da masana to amma sai su kara lalubo ne a matsayin wanda suke ganin yana iya yin aikin duk da cewa ba a iya yin abin da ya kamata kuma ba a iya yin daidai to amma kyautata zato ne suke yi a babin zannubil na khairan kawai na ce suna kyautata mun zato ne to ina musu godiya akan wannan kuma yana musu addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya albarkaci zuri'arku ba zan manta da jama'a ba da suka ba da haɗin kai don zuwa wannan karatu babu ko shakka idan ba ku zo ba kila ba zan zo ni kaɗai in ta magana ba ba zan samu ƙwarin gwiwa ba to lalle ina muku godiya ta musamman kuma ina muku addu'a yadda Allah ya haɗa fiskokin mu nan, Allah ta'ala muke roƙo ya haɗa fiskokin mu aljanna to da jama'an masallaci da kwamiti gaba ɗaya ina muku addu'a da fatan alkhairi abu na gaba na uku shine duk shekara nakan ce ina neman yafiya a wajen yan uwa da muka karatu a cikin wannan zuwa da nake yi ila na faɗo wata kalma wadda ba ta yi maka daɗi ba sakamakon yadda ba a samu hikimar iya faɗa yadda za ka fahimta ba to dai duk wanda aka saba mawa muna fatan zai yafe tunda yan uwan juna ne ni dai kullum ina cewa na yafe wa kowa ba ma sai kunne mu yafe ba na yafe in ma akwai wanda ya saba akan wani abu gare ni to na yafe masa ma tun kafin ya magana to ni ma kuma ina roƙon yan uwa za su za su ainihin yafe su wannan gefe kenan sai abu na gaba ah, zan so in yi amfani da wannan dama in ba da shawara ga kwamiti limamai da jama'an masallaci shawara da zan bamu shawara ce wadda Allah yana maimaita ta kullum Allah ta'ala ya gaya wa manzansa annabi Muhammad cewa mun yi wasiya gare ka da waɗanda suka zo kafin ka gaba ɗayanku sai ce anittaqullah gaba ɗayanku ku ji tsoron wa ku ji tsoron Allah Ɗan kwamiti ya ji tsoron Allah limami ko malami mai wa'azi ya ji tsoron Allah masu saurare su ji tsoron Allah mu sani cewa wannan addinin in dai za mu yi bai kai mu aljanna ba to bai mana rana ba kun bai amfane mu ba haka kowa ya sanya tsoron Allah mu yi wa juna adalci kowa ya kau da kai daga kurakuran juna mu kalli alkairan juna a duk ayyukan da muke gabatarwa idan na ce a matsayina na mai wa'azi sai na kwakulo laifin dan kwamiti shi ma dan kwamiti yana so sai ya kwakulo laifi na jama'ar masallaci su kuma wancan ya zo ya to sai a wayi gari yanzu an koma aikin shaidan an aje aikin Allah alhali abin da ya haɗa mu anan nan ɗakin wane ne ɗakin Allah ne so don haka batun ka ce ɗan kwamiti baya da kuskure ai bai taso ba batun ka ce wani limami ko malami bai da kuskure ai bai taso ba amma yana da kuskure yana da daidai mi ke hana ka kalli daidansa ka kau da kai daga kurakuransa a matsayinsa na ɗan adam idan kai haka insha Allahu bayan lada da zaka samu to akwai bonus za ga al'umma ta tafi daidai waɗanda suke jagorancin masallaci abinda suke nema daga gurin mu shine abu biyu zuwa uku na farko dai mu musu addu'a ta Allah ya sa su dace Allah ya tsare su daga zamiya abu na biyu shine mu taimake su da shawarwari mu taimake su da me da shawarwari abu na uku mu kyautata musu zato masu jagoranci a matsayin kwamiti na masallaci da kuma masu jagoranci a matsayin limamai kowane bangare yana bukatar wannan abu uku a wurinmu so idan muka yi haka insha Allahu al'amura za su kyautatu wannan shawara ce muke ainihin bayarwa sai abin da yake damun mu a arewacin Najeriya wanda ya ci ya cinyewa shine matsalar saɓani da aka cuso tsakanin Hausawa da Fulani abin da muke ba da shawara ga duk wani bahaushe muke ba da shawara ga duk wani bafulatani mu sani cewa ƙabilanci annabi ya kira shi da abun da yake muntin abu mai wari ko abu mai ɗoyi babu abun da yake saurin rusa al'umma irin ƙabilanci idan hausawa da fulani kuka yi sakaci aka yi amfani da ƙabilanci aka raba ku bayan inuwar musulunci ta haɗa ku bayan inuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta haɗa ku to kaga wancan inuwa inuwa inuwa ba su yi muku rana ba Dan haka ku yi taka tsantsan ku sa idanu da waɗanda suke daga waje suke neman nuna cewa daban kuke da bahaushe da bakulatani da sauran kabilu da musulunci ya haɗa mu abinda Allah ya gaya mana inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun babu ku shakka bahaushe yana sabawa ba fulatani yana cutar da shi haka nan ba fulatani yana sabawa bahaushe yana cutar da shi to duk gaba ɗaya mu taru mu yafe wa juna mu kalli abin da ya haɗa mu shine kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu yadda cewa ba duk ba fulatani ba ne ɗan ta'adda kaɗan ne daga ciki bai yiwuwa ko mu yi wa jama'a da yawa hukuncin 'yan kaɗan haka cikin hausawa ba duka bane masu saba mana ko yin laifi to bai yiwa mu ɗauki al'umma da yawa mai mata hukuncin yan kaɗan idan muka yi haka ba mu kyauta ba kuma ba mu yi abin da ya dace ba Da haka ina kira ga gare mu na amfani da wannan dama ina bada da wannan matsayin wasiya ba lalle ba ne mu kai shekara mai zuwa amma ina fatan za a tuna da wannan wasiya idan an yi aiki da wannan al'ummar mu za ta kyautatu a lokacin da aka ainihin bijire ko aka fanɗare ma wannan magana to al'amura ba za su yi mana yanda ainihin muke so ba abu na gaba shine ƙarin shawara a cikin karatu na ta faɗi amma na so in ware shi in sake gaya mana shi a matsayin abin da nake so a tashi da shi shine magana kishin ƙasa ɗan siyasa ne kai ɗan kasuwa ne kai malami ne kai kowane ne kai ka sanya kishin wannan uwa tamu a zuciyarka wannan uwa tamu najeriya ba mu da wata ƙasa wadda ba ita ba mu anan allah ya yi mu kuma allah bai shawara da mu ba kuma da allah ya yi mu a nan najeriya mun ji daɗi domin akwai waɗanda ya yi su a inda bai kai namu ba amma mu Allah ya yi mu a Najeriya don haka mu sanya kishin wannan ƙasa ta mu Najeriya addu'a wannan ƙasa ta mu Najeriya duk mutumin da yake nema ya kai gwiwar ta ƙasa ko mun san shi ko ba mu san shi ba muna roƙon Allah ya mana maganin sa. Allah ya zaunar da wannan ƙasa ta mu Najeriya lafiya abin da ke damun ƙasar na rashin daidai da corruption da abubuwa waɗanda ba daidai ba muna roƙon Allah ta'ala ya ba da iko a kawo ƙarshen su Allah ka zaunar da wannan ƙasa Najeriya lafiya babu ko shakka duk ɗan ƙasa na gari yana kishin ƙasarsa kuma yana wa ƙasarsa addu'a kuma yana ba da gudunmuwa a gefen da Allah ya aje shi don ƙasar ta ci gaba ɗan sanda ne kai ka zama ɗan sanda na ƙwarai mai kishin ƙasa soja ne kai ka zama soja na kwarai mai kishin ƙasa ma'aikacin gwamnati ne kai ka zama ma'aikacin gwamnati na kwarai mai kishin ƙasa a duk gefen da Allah ya aje ka ka yi amfani da wannan wurin ka zama abin misali wanda wannan uwa tamu Najeriya za ta yi alfahari da kai muna roƙon Allah ta'ala gaba ɗayan mu Allah muke roƙo ya ba mu ikon yin daidai ya ba mu ikon kishin mu Najeriya ya ba mu ikon yi wa wannan ƙasa tamu Najeriya addu'a daga ƙarshe abin da ya yawaita a cikinmu mu shine Allah ya sani abu ne wanda ya yawaita cikinmu. kuma ita gaskiya guda ɗaya ne wato suka ko aibata shugabanni haka ne ko wannan ya riga ya yaɗu a cikinmu bai faru ba sai sakamakon zalunci da rashin yin daidai daga shugabanni waɗanda muke roƙon Allah ya ba su iko su gyara kullum fatanmu da su shine fatan alkhairi to zan yi amfani da wannan dama kamar yadda muka faɗi kurakurai kuma mu faɗi alkhairai jinjina ta musamman ina jinjina wa shugaban ƙasa malamai sun yi kiraye-kiraye cewa ana fama da yunwa a najeriya shugaban ƙasa bola ahmad tinubu allah ya ƙara masa lafiya babu ko shakka an ba da abinci ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai wanda aka ba da ɗumbin abinci kamar yadda na ambata ta hanyar ah, wato alhaji nuhu ribadu national security Adviser na najeriya a yanzu kuma abincin nan da aka bashi allah ya sa mun sani ta wata hanya ya rabar da abincin nan jiha-jiha. kuma abincin nan ya kai ga mutane kamar yadda na faɗa ko da akwai hoton ɗan siyasa a jiki ka rabu da siyasa ka kalli alherinsa tunda dai abincin ya kai ga talakawa kuma sun samu abinci sun rage yunwa an samu sauƙi muna roƙon allah ta'ala ya saka wa shugaban ƙasa da alkhairi Allah ya saka wa shugaban ƙasa da alkhairi wannan ƙoƙari da ya na ba da abinci yadda ya tausaya aka raba abinci a Najeriya to Allah ya taɓa zuciyarsa ya tausaya sauran gefen da ake wahala Allah ta'ala ya bashi ikon toshewa kamar yadda ya ƙoƙarin toshe wannan gefe wannan shine addu'an mu gare shi sannan waɗanda suka yi wannan aikin kamar shi National Security Adviser Alhaji Nuhu Ribado da waɗanda ke tare da shi kai daga ciki har da ministan Abuja duk da dai da muke turka turka da shi wato da yanayinsa amma wannan bai hana wala ya jari mannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kwanan nan na san ko anan menene art and culture an zo an ba da abinci wani masallaci buhu ashirin wani masallaci buhu hamsin da madara da siga an babba da abinci masallaci masallaci kuma ta hannun shi minista ya ga dama a bashi ya kai garinsu ko a bashi ya ki amma ministan bai yi haka ba an ba shi abincin kuma ya raba to bai yiwa a ce kaɗai sharrin mutum za mu faɗa idan yana da alkhairi za mu faɗa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi Allah kuma ya sa ya musulunta amma kullum muna mashi fatan alkhairi dan zai yi kyau da musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya saka da alkhairi ga duk wanda ya taimaka wa al'umma cikin irin wannan tsanani babu ko shakka daga cikin waɗanda muke yaba mawa akwai gwamnoni abin ya ba mu mamaki wasu gwamnoni sun motsa dukiyar da aka ba su a raba wata tawa sun yi kamar gwamnan duk wanda ka gani Allah ya sa talakawa suna son shi kaga talaka yana son shi babu ko shakka alama tana gwada wannan mutum na Allah domin idan Allah ya so bawa sai ya sanya soyayya shi a cikin zukatan mutane dukkanmu nan mun san gwamna zulum gwamnan Borno baba gana Umar zulum yana cikin mutanen da Allah ya sa soyayya shi a cikin zukatan talakawa gwargwado baki iko ko da baka siyasarsa ba laifi ka saba masa a siyasa amma ka saba da faɗin gaskiya ka saba da karɓar gaskiya gwamnan Borno ba mu ba masana 'yan jarida sun fitar da report cewa babu wanda ya raba wa talakawa abinci a zahiri kuma rabo mai yawa kowa ya samu kamar gwamnan borno baba gana umar zulum muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi inda yake yin kurakurai akan mutanen Borno inda yake kuskure Allah ka bashi iko ya gyara Allah ka bashi iko ya hangi wannan kuskure ya gyara daga cikin waɗanda za mu yi wa addu'a ta musamman akwai gwamnan Nasarawa Alhaji Abdullahi Sule wato injiniya Abdullahi Sule AA Sule zababben gwamnan Nasarawa me yasa muke masa addu'a ta musamman wato yana daga cikin mutumin da Allah ya masa ludufi ya iya rabawa tsakanin siyasa da taimako na neman lada ni shaida ne waɗanda ba ni ba ma da yawa shaida ne gwamnan nasarawa AA Sule yakan ware abinci na musamman ya ce a ciyar da talakawa ba tare da an kira wani ya ɗauki hoto ba ba tare da an kira wani ya nuna ba da kansa yana faɗa cewa siyasa daban sannan addini daban in mun tashi aikin Allah za mu yi wa Allah aiki mu da shi sai wanda Allah ya sa ya sani amma wannan aikin Allah ne in kuma mun tashi siyasa za mu yi siyasa to muna roƙon Allah ta'ala gwamnan nasarawa mun ga yadda ya raba abinci da yawa har aka samu ibtila'i wurin raban abincin aka samu raunuka to muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gwamnan nasarawa AA Sule kai ma kana cikin waɗanda al'umma suke maka godiya Allah ya saka maka da alkhairi gwamnan Kebbi ƙauren Gwandu ya yi wani abin mamaki wannan kuɗin da aka ƙara wa mahajjata duka kuɗin ya biya duka ya biya wa mahajjata sannan ya raba abinci kusan abin ana cewa gida-gida an raba abinci gwamnan kebi wallahi ban san shi ba a ido ban taba ganinsa ba amma alkhairinsa ya kawo gare ni to a matsayinmu na waɗanda muke kira ga gwamnonin cewa ku fito ku yi kaza to idan sun yi ya kamata mu yaba masu kuma mu yi musu addu'a to muna addu'a ta musamman ga gwamnan jihar kebbi mai girma ƙauren gwandu Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka Allah ya wasu ka albarka yadda ka tausaya wa talakawa muna roƙon Allah ya tausaya maka Allah ya tausaya maka Allah ya wa rayuwarka albarka jahaka kuma Allah ya zauna maka da jahaka lafiya ya sa ka yi mulkin ka lafiya ka sauka lafiya daga ciki a gurguje yan uwa akwai gwamnan Kano abba gida gida mun ga yadda ya sa aka dafa abinci ana ba talakawa kuma yana zuwa inda ake dafa abincin ya ga abincin bai yi ba ba haka ya ce a yi ba ya tsawata a gyara kuma a gyara sannan mun ga yadda ya raba abinci kuma ya haɗa ƙarfi da ƙarfe da manyan masu kuɗin jiharsa aka raba wa talakawa abinci duk da girman jihar kano amma dai abba gida gida abin da ya raba ya yi tasiri ga mutanen jihar lallai al'umma da yawa sun ji daɗi kuma sun yi godiya to wannan gwamna muna roƙon allah ya taimake shi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara masa ƙwarin gwiwa babu ko shakka 'yan uwa wannan shekara an yi yunwa amma kuma Allah ya kawo sauƙi cikin ramadanan nan an raba abinci gwargwado wani ya samu buhu wani ya samu rabin buhu wani ya samu mudu kaza duk gaba ɗaya waɗanda suka yi taimako a matsayin gwamnati da waɗanda suka yi as individuals haka ɗaiɗaikun mutane masallatai irin wannan an dafa abinci an raba wa masu azumi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 sai mu ga wannan masallacin da aka saba yi insha Allah wannan bawan Allah ya musulunta sunansa Muhammad an ba shi kalmar shahada wake up so that we can introduce you to na tambaye shi a ina yake zaune ya ce mu yana zaune nan atankul abun nan fire service tare da su malam sani nan amma ya ce ba aiki yake a ba yana tare da wani kawunsa ne to saboda haka na gaya masa duk inda ake sallah lokacin sallah ya yi attending sallah tare da musulmi ya yi sallah kuma za a koya masa yadda ake abubuwa na addini sannan na nuna masa akwai malam sani na muna tare da shi yau na san bai zo nan ba yau da ya zo watakila da sun ga juna to amma insha Allah ta'ala wannan dan agajin namu baka yi ba abdullahi zai anshi lambansa kuma za su yi magana tare da shi za a haɗa shi da malam sani nan nan fire service ɗin insha Allah Allah ya samu dace assalamu alaikum uh, you can talk you can mention your name to the Muslim brothers to know you good evening sirs uh, my name is Peter before I was I say I was converted to Islam before but my parents dragged me back but suddenly, I find myself very well now. I'm comfortable where I am now. That is why another reason that I discussed with our, uh, our, somebody in our area here. So, so I find myself comfortable now. I can go ahead, and without no any of my parents or any of my family will disturb me again. But I give all the Almighty, all, Almighty God the glory that make me to see today, and I pray that I should die in Islam. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.